Bangaren likitar murya tun ranar tara ga watan Disamba mun fara samun mutanen da ake zaton suna fama da ɗan sankarau wanda muka yi bincike dukkan ayyukan tantancewan gwajin ma aika shi a babbar cibiya ta ƙasa domin gudanar da bincike domin kula da wannan matsala. Sakamakon da suka zo mana sun bayyana gaskiya cewa misalin cutar ɗan sankarau ne sumfurin sai da muke nan muna fuskanta mun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kalubalantar duk kowace irin annoba. kutuna a shekara ta 2018 takwas mun fuskanci cutar a irin wannan lokaci cikin wani ƙauye da ake kira unguwar Malam kusa da ƙauyen sansani na murya. Najeriya. Mutane nawa ne aka tantance sun kamu da wannan cutar a cikin waɗannan sansanin biyu? Idan na ɗauki damar dunkule muku matsalar a ɓangaren ge Hamman zuwa ranar biyar ga watan Janairu tun ranar tara ga watan Disamba zuwa biyar ga watan Janairu mun samu mutane masu alamun kamuwa da cutar 143 amma abin bakin ciki mun samu daga cikin waɗannan mutane ina magana kan ge zamhamman mutane tara suka mutu muna da 102 da suka suka warke 32 da suke karbar jinya a bangaren dinne akwai irin wannan al'amari guda an samu masu cutar dan sankarau kuma zuwa ranar biyar ga watan janairu mun samu mutane masu alamun kamuwa 207 daga cikinsu uku sun mutu mutane 153 suka samu lafiya kuma muna da mutane 51 da ke ci gaba da karbar jinya a sansanin traité. Waɗanne irin matakai ne kuke ɗokawa don ganin dakile wannan annobar? Il faut dire que c'est toute une batterie de mesures. Ku sani cewa jerin matakai ne likitar ta ɗauka tare da tallafin DRSP domin kula da wannan annoba a bangaren waɗannan wurare guda biyu mun kafa sansani da ya dace tare da kuma kayakin da ake bukata an kawo kuma magungunan da ake bukata haka kuma wadda kai a kewayen waɗannan ƙauyuka guda biyu da abin ya shafa domin samun damar killace matsalar tare da haɗin gwiwa gwiwar ma'aikatar kyon lafiya mun fara shaushawa a bangaren waɗannan cibiyoyi na cutar domin dakatar da yaduwar cutar mun fara shaushawa a ranar jiya a nan sai se ta geza muhammad yara ɗari biyar ne suka samu allura waɗanda aka rike su ne masu shekara ɗaya zuwa goma sha biyar